ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هو حسبنا ونعم الوكيل bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu alhamdulillah gashi Allah ya sake haɗa mu daidai wannan lokaci na yammaci na yammacin rana ta 20 ga ramadana shekara ta 1440 hijiriya daidai da 25 ga watan 5 2019 miladiya kamar yadda aka saba mu haɗu domin ci gaba da karatu cikin littafin Allah mai girma alkur'ani tare da bin fassarar a babban malami shek abubakar gumi wato littafin saraddul azhani ila ma'anil qur'an mune masa addu'a Allah ya ji kanshi ya kai haske kabarin sa ya yi masa muna addu'a malaman sunna Allah ya shi musu rahama baki daya Sheikh Ismail Idris Allah ya ji kanshi Allah ya haska kabarin shi khalifan shi sheka muhammad sani ya hajjin ya mishi addu'a allah ya taimake shi allah ya kare shi allah ya ce da addinin musulunci gaba ya ɗaukaka shi ya buwayar da shi kuma ya taimaki dukkan masu taimaka ma addini ta kowace fuska da iliminsu ko da dukiyarsu ko da mulkinsu wannan ƙasa ta mu najeriya muna roƙon allah allah ya ƙara mata bunƙasa da kariya da tsaro da ƙarfin tattalin arziki allah ya taimaki jagoranta muna roƙon allah zama lafiya da walwala da lura arziki ya game jihar mu ta kebe ba allah ya taimaki jagoranta wannan masarauta a daidai inda muke masarautar kabi muna roƙon allah shi ƙara ɗaukaka wannan masarauta ya ƙara mata kwarjini jagoranta muna roƙon allah allah ya ƙara taimakon shi allah ya ƙara mata imani ah, insha allahu za mu fara karatu a suratul an'am na jin aya ta shidda alam ya rauko ta hudu eh, ta hudu ko eh, ta hudu wa ma ta min ayatin ko min ayatin min rabbihim illa kanu anha mu'ridin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تاتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف ياتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون وما تأتيهم من آية wato na tsallake ko sun bayyana kufurahun bi ayatin lahi sai kuma Allah ya bayyana kafircinsu da ayoyi ne wa i'radahum anha da bijirewa su ga ayoyin Allah bil kulliyati gaba dai kwata kwata ba da ma bayyana ishrakahum billahi bayan ya bayyana shirka kafircin su da Allah wa i'radahum an ba da ayati tauhidi da bijire ma ayoyin tauhidi wa qala sai Allah subhanahu wa ta'ala yace wa ma ta'tihim min ayatin wata aya ba za ta zo musu ba min ayati rabbihim daga ayoyin ubangijin su ta qur'ani illa kanu anha mu'ridin sai sun zamo masu kauda kai masu bijirewa ga ayoyin nan su yarda su su ki karba ayoyin to nan wanda adda irin bugunawa an rubuta min ha ya saba ma nassin saboda haka abinda a ciki illa kanu min ha mu'ridina an hane sai a yi kokari a gyara shi faƙada kazzabu bil haƙi Allah ya ce haƙiƙa sun karyata abinda a gaskiya tabbatatta alƙur'ani lamma ahun lokacin da gaskiya ta zo musu lokacin da alƙur'ani ya zo musu ba su yi daidai ba domin karyata gaskiya babban laifi ne fa sawfa yatihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un to da sannu karshen al'amari na sakamakon abin da sun kai na izgilanci da ƙur'ani zai zo musu huwa ma sai ya hiku bihim min al'uqubati al'adila shine abin da zai ruhe su ya kewaye su na uqubobi azabobin Allah iri daban-daban masu gaugawa nan duniya allati na taqaddiha ayatul wa'idi waɗanda ayoyi na ƙyacewa suka yi zance suka yi hurci da su wannan ba'u huwa al-khabaru al-azimu sha'an in ka ji an ce na ba'u to labari na babban labari shine na ba'u shine Allah Ta tabaraka wata ala ya ce amma ya ta aluna anin ba'il azim in ka ji na ba'u to labari na lalle wanda yake mai girma al'amari ne mai girma saboda haka kenan masu karyatar da gaskiya masu karyatar alkur'ani masu izgili da qur'ani abinda zai zo musu to ya fi karfin babban al'amari ne azaba ce mai girma ko azabobi masu girma na duniya in sun tuba abin ya tsaya ne in kuma ba su tuba ba kuma wata azaba mai girma ta shaye su a lahira. Ku ci gaba Allah. ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرننا آخرين ثم شرع في تنبيههم سيكما aka so mai musu tambihi wato a faɗakar da su ala wajen taubihi amma ta fuskar zargi a zargi shine a nuna mutum abin da ya yi na ba daidai ba dami da kai haka bai dace da kai ba bai cancanta kai haka ba wa bazalun nasihati sannan da yi musu baiwa a yi musu nasiha faƙala sai ubangiji ta baraka wata ala ya ce alam yarau shin ba su gani ba fi asfarihim a cikin tafiye-tafiyensu ila shami zuwa ƙasar sham wa gairi ha da wani sham wato taye taren da suka yi a cikin ƙasa ba su gani ba kam a halakana min qablihim min karnin da yawa mun halaka wasu al'ummomi na gabaninsu ai ummatun min ma madiya cikin al'ummomin da suka shuɗe domin nan ka hanyar su daga makka zuwa ƙasar sham siriya falastinu isra'ila su ne a ƙasar sham a dauri to kan hanyar su akwai al'ummomi da dama a sabon abin na a haƙaf da dai sauran wasu al'ummomi wanda an ka halaka duka abin na alƙarorin abin na lodu makan nahun a ɗaya nahun makanan su waɗannan al'ummomin da muka halaka su mun ba su fa mun ba su wurin zama a cikin ƙasa makkannahum bil ardi mun ba su mazgurin zama wato mun yi musu baiwa cikin ƙasa bil quwwati was sa'i mun ba su ƙarfi mun ba su yalwar tattalin arziki malam numakkin lakum abinda ku mutanen makka ba mu ba ku abinda mun ka ba waɗancan ba sun yi ku samun walwala ta jin daɗin duniya ta hanyar noma da sauran abubuwa na arziki to amma duk da haka nan bai hana mun ka halaka su ba wa arsalna samaa alaihim midrara sannan mun ka aiko sama muka sako musu ruwan sama yana zuba yana yawan zuba bi da bi waje alnan anhar muka sanya koguna mare mari ta jarimin tatihim suna gudana ƙarƙashin gidajensu su wannan abin da muka ba su na ɗaukakar duniya da tattalin arziki mai ƙarfi na duniya da jin daɗi su ci su sha to duk da haka nan da suka ƙaryata ayoyinmu muka aiko manzanni suna ƙaryata manzannin nan to Allah ya ce fa halaka nahun bi zunubin sai muka halakar da su dalilin zunubansu shine ƙaryata manzannin Allah wa an sha'ana min ba'dihim qarnan akharin sai mun ka halitti wasu karnunnuka wasu al'ummomi bayan wuce wasu ai a kawaman sune wasu jama'a wal qarnu lafzun yudlaqu ala ma'anin kasira qarnu a cikin larabci ana idilakin shi ai amfani da shi akan ma'anoni da yawa fa yudlaqu ala al jama'ati minan nas ana ce ma jama'a wato wani wata haɗaɗɗen jama'a da sun rayu cikin zamani guda ana ce musu karni ai sun mu bi zalika likitanihim fi muddatin min zamani abin da yasa aka ce musu karni saboda wayannan mutanen sun gwamu sun rayu cikin zamani guda wa minhu qawluhu alayhi salam yana daga cikin wannan ma'ana ta karni da ma'anar jama'a a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce khairul quruni karni, mafi alkhairin jama'a su ne mutanen karni na mutanen zamani na wato jama'ar da sun karayu tare da annabi sallallahu alaihi wasallama sahabbai su ne mafi alkhairin mutane annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce sannan tabi'ai sannan tabi'u tabi'in wannan ita ce ma'ana ta ɗaya daga cikin ma'anonin karnu wa yutlaqu ala al-muddati wa zamani kuma ana ce wata mudda ta zamani wasu shekaru daga cikin zamani ana ce musu karni min mi'ati sanatin kamar shekara ɗari haka awa mi'atin wa ishirin ko kuma ɗari da ishirin akwai bambanci na fahimta wajen malamai wasu na ta karni shekara ɗari ne wasu na ta karni shekara ɗari da ishirin أو ثمانين ko shekara ثمانين أو سبعين ko shekara سبعين أو ستين ko shekara ستين a kawalun akwai dai zantutuka da yawa waɗanda suka ce shekara ɗari a ƙarni daga cikin dalilinsu sun ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ma wani sahabi ne sata ishu za ta rayu ƙarni guda sai kuma aka lisafa wannan mutumin shekara ɗari ya rayu a duniya kaga wannan fassara ta annabi sallallahu alaihi wasallam ita ta karbi shekara ɗari su ne karni mu sani ba wajen yan boko shekara nawa karni shekara ɗari daidai gon to eh sanctuary to saboda haka sun bi fassara annabi sallallahu alaihi wasallam don annabi ya gabace su to wannan ya nuna cewa mutanen da suke saba ma Allah mutanen da suke kare dokokin Allah to suna cikin hadari domin koyaushe Allah na iya kama su kuma domin don mutanen gari ko mutanen jiha ko mutanen ƙasa sun sami kansu cikin jin daɗi da walwala da ƙarhin tattalin arziki ba shi yake nuna Allah yana son su ba son Allah shine ma'aunin ɗa'a su ga Allah rikon su ga addinin Allah in mutum yana saba ma Allah kuma yana jin daɗi to istijiraji na Allah ya mishi ba haushe ya yi wata fassara ya fassara istijiraji wato istiraji jinkiri a jinkirta samun mutum amma sai ba haushe yana ce ana mai kyau ragon layya to wata manuha ana nan ana jira amma akwai wata manuha da aka son a cimma da shi ka san koyon ka dai bai da daɗi ga rago ko ba cikin daɗin shi na ba a yanka shi amma an yi ta kiyo ne an yi ta kiyo ne ya cika ya cika ya cika amma a ƙarshe za a yanka shi to mutanen da suke keta dokokin Allah suke fajirci da barna cikin ƙasa to ƙarshen su halaka ko da sun yi musu jinkiri to Allah zai kama su daga ƙarshe Allah ka ba mu ikon gyarawa walau nazzalna alayka kitaban ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلاً لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون sai kuma aka juyar da zance zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama ubangiji baraka wa ta'ala ya ce walau nazzalna alayka kitaban da mun saukan maka da littafi rubutacce fi qirtasin a cikin takardu wato ya fi rakkin kama katara huhu kamar da su suka nema sun so sun ce laula nuzula qur'ana jumlatan wahidatan mi da ba a saukar da qur'ani jumla guda kamar da aka saukar da taurata kamar da aka saukar da injil a saukar da shi jumla guda to Allah ya ce da mun saukar da alqur'ani rubuce jumla guda falama suhu bi aidihim suka ganshi da idanu suka taba da hannuwansu gashi sun gani fa littafin an saukar da shi sabkakke na sannan su taba su ƙara ɗebe shakka cewa lalle abin ga ba wani dabo na ba wani abu bane a lalle ko littafi na ga takardu ne duk su taba su ji laqala allazina kafaru to duk da haka nan ba ai magani ba kafirai za su ce in haza illa sihrun mubin su kai har yanzu mu yadda ba wanga sihiri ne a ce an saukar da littafi daga sama ta'annutan dan ta'annuci wa inadan da saurin sai to ka gani Allah ya faɗi hikimar abin da yasa ya saukar da Qur'ani daban kire kire kire sura sura aya aya ya ce dan mu ƙara tabbatar da shi ga kirjinka eh kuma su ma waɗanda ake karanta ma Qur'anin ana karanta musu kire kire lokaci bayan lokaci ya tsayawa gare su kuma su ɗauki darussan kamar da sahabbai suka ce duk lokacin da aka saukar da wani hukunci ka a saukar da wani zan su yi kokari su ga sun sa wannan cikin aiki kaga in gaba ɗaya an ka saukar sai dai a kama nan nan kuma a jira wani lokaci don yana yiwa yana da wuya a rungumi aiki gaba ɗaya to saboda haka dai Allah cikin sa ya saukar da alkur'ani bisa ga wanga tsari cikin shekara 23 daga lokacin da aka fara saukar da shi a kogo wato a wajen da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kogon hira to zuwa lokacin da aka saukar da aya ta ƙarshe saboda haka wannan bukatar tasu ba biya za ta yi ba ko da sun nemi a saukar da ƙur'ani jumla guda cikin takardu rubuce aka saukar har yanzu matsalar bata kare ba kaji za su ce har yanzu ne ba su gamsu ba to Allah ta wa ta'ala yace wa qalu laula unzila alaikum eh, walau ja'alnahu ko daidai nake ko wa kalu suka ce laula unzila alaihi malakun kuma sun ka sake cewa to wai mi da ba a saukar da wani mala'ika tare da annabi sallallahu alaihi wasallama inda duk ya ce wa'azi ya ce ya ahla makka ya jama'atul quraishi wa wala tushriku bihi shay'a sai mala'iki na tare da yace sadaqata ya muhammad muhammadu yayi gaskiya Allah ya aiko shi kuka ce me yasa in dai har da gaske Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama ba a aiko mala'ika tare da shi ya rinka gaskata abin da ya kawai ko kuma in ma za a aiko a maimakon a aiko mutum a aiko mala'iki to Allah ya ce walau an zanna malakan da mun saukar da mala'iki kamar katarahu kamar yadda sun ka nema falam yuminu kuma ba su yi imani ba laƙudiyar amuru da an hukunta al'amari bi halakihim da halakar da su dama duk mutanen da sun ka nemi a saukar da mu'ujiza in an ka saukar da ita to ko dai su yi imani da ita su tsira ko su kafirce halakar su ta zo ashe kaga Allah ya tausasa musu mutanen makka ya ji tausan mutanen makka ta fuska wato bai saukar da wannan abin da sun ka nema ba tun malayun zarun sannan ba za a yi musu jinkiri ba Ayyun haluna litawbatin ba a jinkirta musu don su tuba aw ma'azaratan ko su kawo uzuri ka sunnatin lahi kamar yadda a sunna ubangiji ta kasance fi man wato ga wanda ya gabace su mai ihlakin al'ummomin da suka gabata duk haka aka yi da su inda wujudi muqtarihim in sun ka nemi bukata suka ce ga mu'jiza suna son a bayyanar da ita aka bayyanar da ita idza lam yu'minu in ba su imani ba sai a halakar da su saboda haka Allah ya tausasa musu kaga saukar da mala'iki ya gaskata annabi ai abu na mai sauki ya zan dogara annabi sallallahu alaihi wasallam inda duk yadda yayi wa'azi yana faɗi yana ce a gaskiya na ya faɗi Allah ya aiko shi to amma in an kai musu haka nan kuma ba su yadda ba to makka ta tashi an gama da su za a halakar da su saboda haka Allah ya ce a dai kira su sannu sannu sannu sannu walau ja'alnahu malakan kuma ubangiji tabaraka wa ta'ala yace ga mun sanya wannan mala'ikin da suka ce a saukar da shi da mun sanya shi to ba ha mala'iki zai tahowa da fikafikai ne ba da sunan mala'iki don su yan adam ba su da karhin ganin mala'iki da idanunsu tanadin da an kai musu cikin jiki in ba annabi sallallahu alaihi wasallama da Allah ya gwada mai jibrila ba ko shi an yi mai tanadi an yi mai tattalin ya yi haka amma sauran ɗaiɗaikun mutane wato sauran gama garin mutane ba su da ƙarfin jiki da ƙarfin zuciyar da za su gama layaki in su ganai za su so me saboda hirgita to kaga ashe sun ce a saukar da mala'iki to kuma in mala'iki zai saukowa zai zo suwar ɗan adam Allah tabaraka wa ta'ala ya ce laja'alnahu rajulan da za mu mayar da shi mutum shi mala'iki mutum mala'iki ne amma ya taho surat dan adam kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cewa shi kan shi jibril na taho mai surat dan adam ya saba gani ne ta surar mala'iki amma dai in zai kawo mai wahayi yana tahowa surat dan adam kaga har yanzu bata kare ba kenan ko don ba su yadda ta mutumin nan mala'ikin ne ya ce ai mala'ikin da kun ka ce Allah ya aiko na ya rinka gaskata annabi sallallahu alaihi shi na yanzu sai ce a mu ba mu ga mala'iki ba mutum mun ka gani kaga har yanzu dai ta bata gushe ba Allah tabaraka baraka wata ya ce ai ala surati la yatamakkanu min ru'yati don samu ikon ganin wannan mala'ikin izlaqu wa li basharin don babu karhi ga dan adam ordinary wato dan adam bai da karhi ala ru'yatil malaki akan ya ga mala'iki walau anzalnahu da mun saukar da qur'ani ai eh, da mun saukar da mala'ikin nan waja'alnahu rajulan kuma mun kama yadda shi mutum dan adam lalabasna ai shabbana wa akhalatna alaihim da mun mun tudan ya musu ma yalbisuna abinda suke tudan yawa ala an fusa ga kawunan ma'ana har yanzu sai ya zan rikicin da suke ciki ba su yi ta ciki ba bi an ya kulu sai su ce ma haza illa basharun wannan bai kasance ba face mutu misluhum kamar su saboda haka kaga sai su kara kareta ma sallan nabi ya sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya lallashi Allah ya lallashi annabin shi ya ɗebe mishi damuwa cewa kada ya damu da izgili da kareta da aka yi mishi ba shi dai an ka farawa ba wa wa'adahum ala fi'lihim su kuma an ka kace su aka ce su bari kuma su bari ba za su halaka Allah zai halakar da su zai kama wala qad tuhziya wala qad tuhziya bi rusulin min qablika fa haqa bil ladina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un wala hu zai a bi rusulin min kablika lalle lalle hakika an yi izgili ga manzanni na gabaninka fa sabaru suka yi hankuri alal istihza'i akan wannan izgilanci da aka yi musu ana dare su ana nuna cewa ba su da hankali wai wawaye na su sun saba ma sauran jama'a to sai suka yi hankuri da wannan izgilanci fa haka bil ladzina sakhiru minhum ma kanu bi yastahzi'una amma sai azaba ta sauka ta zagaye wayannan kafiran masu izilanci da manzannin Allah saboda haka sakamakon wannan abin da sun kai na izgile wa huwa azabu shine azaba ta sauka gare su ya hiku bi manista za a ka don haka wanda da yake izgilanci da kai in dai bai tuba ba shi ma azaba ta yana zuwa za ta sauka gare shi kul siru fil ardi قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون قل لهم كتير مسلم سيروا في العرض كنت فيها تكن كسام wato tafiya mabudin ilimi ce in kuka yi tafiya za ku samu ilimi sun manzuru sannan ku duba cikin tafiye-tafiyenku kai kaifa kana aqibatul mukazzibina yaya ƙarshen masu ta manzanni ya kasance min halakihim na halakar da su bil azabi wato an halakar da su ai musu azaba ne a tabiru domin su ma mutanen makka ko kuma duk wani wanda yake jayayya da ayoyin Allah duk wanda yake izgilanci da manzannin Allah duk wanda yake saba ma dokokin Allah to zai samu wa'azi zai ga abin lura domin zai iske kufai na wasu garuruwa wasu kasashe na kafirai wanda aka ruguzar da su zai ga darasi ayoyi da yawa alkur'ani yana wato sanya ko yana ba da umarni cewa mutane su yi tafiya cikin ƙasa domin cikin tafiya cikin ƙasa ɗin nan mutum zai ga abubuwa na ikon Allah in ma halakarwa ne zai ga kamar musamman su mutane maka za su ga al'ummomin da an ka halaka sannan akwai ayoyin Allah ga sunan cikin ƙasa wanda za su ƙara sa mutum ya imani da Allah har ya dawo ga ɗa'a in ma bijirarre ne in akwai rabuwa in akwai rabo amma in babu rabo waɗannan ayoyin Allah ya ce da yawa suna shuɗa kan yamuruna وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون الله تبارك وتعالى يتي da yawa ayoyin Allah dalilan ƙudurar Allah masu nuna Allah shine Allah shine rabbu shine ilahu shi ya cancanta abota mai wato ayoyin nan ko cikin sama in aka duba ana ganin su ko cikin ƙasa in aka diba a gansu sai ya zan kafire su shuɗa ga wannan ayoyin su dubi ayoyin amma ba su wasu da su ba sai su ci gaba da bijirewa kai Allah tabaraka wa ala wani lokaci ta yake yi inna inna khislafil layli إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون نعم الله ما يجرم دوكا lalle lalle hakika akwai ayoyin kudura Allah akwai dalilan kudura Allah wato a cikin saɓawar dare da rana sannan da canzawa iska wato ya buga wannan daga wani lokaci daga gabas zuwa yamma da yamma zuwa gabas ko kuma da kudu zuwa arewa ko da arewa zuwa kudu sannan ayoyi ga sunan sama ga ayoyi nan ƙasa kuma wani wuri Allah ta baraka wa ta'ala yace inna fi khalqis samawati wal ardi lalle cikin halittar sammai da halittar ƙasa ayoyi ne la'ular albabi amma ga masu hankali mai hankali in ya ba zai lura zai samu wa'azi cewa lalle Allah wa huwa al-khallaqul alim shine masani wanda yake wanda ya kware wajen halitta wani wuri ma Allah sai ce an fi anfusikum afala tubsirun ku diba ma akwai ayoyi cikin halitta ku kukan ya kamata ku lura to bayan ayoyin da ake iya gani to isoshin da ake basuwa na alkur'ani ko da baka ga wurin ba ko ba irin mutanen makka da kusa ga wuraren ba suna iske su sai su ga kufai na wannan wurin domin an ce alƙaryar ludu alaihi salam sazum wannan wurin har yanzu ko tsiro ba shi eh kuna shuɗa wurin tun da sahi wabin lele da daddare afala ta aqilu na ba ku da hankali ku lura abin da ya jama waɗanga halaka ha aka jirkice ƙasar su an kai mata juyin masa ga wuri ko tsiro bai saboda wurin da dama ba ƙasa wadda ta sama wadda an kai tanadi dan a yi shuka ko tsirarwa su fito mutu a'a da can kasa ce an kamar su a sama waje an na aliyaha safila saboda haka ko baka ga wurin da an ka halaka kafirai ba ko baka ga wurin da an ka halaka masu saba ma Allah ba ji ɗaya ya ishe ka akwai wata aya da Allah ta baraka wata ala ya ambaci kissoshin wasu jama'a da yawa cikin aya guda amma ta kaice Allah ramma kana ya tunawa minhum man na bi dhanbi فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون kunga aya gudata amma sai Allah ya ishara zuwa ga kistoshin wasu al'ummomi da yawa don lurarsuwa da wa'asuwa Allah ta baraka wa ta'ala ya ce fa kullan a sassa da zambi duk waɗanda kun ga mun halaka su to ba wai zalunta su an kai ba laihin su ya ja musu halakan nan mun kama kowannen su Allah ya kama shi da azaba na saboda zunubi ne saboda laifin shi daga cikin su akwai wanda mun ka komai iska wanda guguwa akwai tsakon kwari ciki iskan ba shi ɗaya yake ba yana tare da wasu bamabamai na tsakuwa suka halakar da su daga cikinsu akwai wanda tsawa ta kama su jibrila kawai an kasa an ka ce ya yi musu tsawa da ya yi musu tsawa hargowa shikenan sai suka faɗi gurfane kowane ya faɗi gurfane ya mutu ya mace ana iya sun ji sauƙin mutuwa ba su ji sauƙin mutuwa ba mai sauƙi da sun ka samu su ma don mutuwa duk guda ta asbabu ha wato dalilan da suna sun ba. minhum akwai wanda mun ka shahi kasa da shi kamar karuna an ka ce kasa ta kama shi sai kasa ta sharbe yana zurawa yana zurawa Shi na ji yana gani ba mai ceto ne har kasa ta haɗe shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa huwa yatajaljalu biha ila yau yawmil kiyama yana nan yana zurawa yana zurawa yana zurawa bai yi da kai kasa ba har zuwa ran tashar kiyama cikin su akwai wanda muka nutsar da shi cikin teku wane ne fir'aunu wanda ya ce wa hadhihi al-anharu ta min tahati sai ya ce kogin nilu da sauran gulabe duk ƙarƙashi ne da izini ne suke gudana wanda ce ana rabu kuma a'la wanda yace ma alimtu lakum min ilahin gairi to sai gashi Allah ce to teku ta haɗe shi ashe waɗannan kisoshin ba su zan bai kamata su zan abin lura da wa'azi gare mu ba ya kamata duk wanda yake saba ma Allah duk wanda yake kare dokoki ya shiga taitayi ne domin bai hi Allah ba Allah ka shirya da mu to kai mi kulli man ma fi sama wal ard to ka ce liman ma fi samawati wal shin wai abinda a cikin sammai da wanda a cikin kasai nawa na ai kun san amsa dole ne wagga amsa dole ko kafiri ya fi kowa kafirci bai cewa ta kakan shi ta ko ta gunkin shi ne ko ta wane ne ko ta sarkin garin su dole dai a ce Allah adda mallaka samai da kasai kuma wannan wanga tauhidin ma shi tauhidin rububiya ne kafirai sau da dama suna ikirari da shi an ce kulman halaka sama ta in ka tambaye su wa halitti samai la ya kulun nalla Allah ya ce za su ce Allah ne babu jayayya ga wani don haka an tambaye su amma dan taqrirul hujjati ba a bukatar su bada amsa amsa dole ne a yadda da ita haka take don haka Allah ya ce qul lillahi ta ce ai Allah adda mallaka waɗannan abubuwan illam ya kuluhu in ba su wadai ne la jawaba gairu ba wata amsa sai wannan kataba Allah ya hukunta ala nafsihi rahama ya hukunta tausayi ga kai ne ya azama kai ne ya tausayi ya yi jinkai fadalan minhu wa fihi talatsuhum fi du'a'im akwai tausasawa ga kiran mushrikai ila al-imani zuwa ga imani to nan malaman tafsiri suna dan ishara zuwa maganar rahaman nan ta Allah subhanahu wa ta'ala cewa tun kafin a halitta halittu Allah ya sa an ka rubuta wannan alƙalami ya rubuta wannan cewa shi Allah mai rahama ne cewa alkalami ya rubuta rahamati eh, galabat gadabi rahamata tarin jaye hushina da azamata akwai hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ya halicci rahama ɗari tausai ɗari ya saukar da guda tsakanin bayi ne har mutane har aljannu har dabbobi aka saukan musu da tausai guda rahama guda daga wannan rahama ce da Allah ya saukar guda uwa take tausan ɗanta har ma kaza ta taki ɗanta sai ta cire kafa kada ta ji ma ɗan tsakonta daga wannan rahama ce har da dabba tunkiya ko akwai take dan duko ma yadda yadda ko dan dan dan ta dan karami don ya sha nono cikin wannan rahaman na kaza in ta ji kukan shaho ko shirwa sai yan ɗayan ta su sheko ta buɗe su kai da shigar da su domin kada a cutar da su sauran rahama ɗari ɗari ba ɗaya suna can duk ga Allah sun kare shine arhamur rahimin duk tausayin gada ya adam suke wa junansu mun san dai duk wani mutumin kirki duk wani mutumin kirki musulmi yana da tausayi sai dai wani ya wani kai har ma kafirai akwai irin tausan da suke yi don kuna ganin suna kafa kungiyoyi ko dai akwai wata manufa gare su to akwai tausasawa sai a ce yan ana yaƙi wasu wurare ga abinci na da magunguna a kai in ana yaƙi ko kuma wato idan akwai yunwa sai a kai agaji kaga wannan shi ma tausai ne irin nasu saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala rahimi ne wato mai tausayi ne mai jin kai ne ra'ufur rahim ba ka shi yasa a ana ce rahman ana ce mai rahman rahim kuma ana ce mai ra'uf duka dai tausayi ne da rahama da jin kai saboda haka a kowane musulmi kada ya yanke ƙauna ga rahama Allah ya sanya kwaɗai da tsammanin samun rahama Allah kamar kuma kada mutum ya shantake da wannan tausai cewa Allah mai tausai ne ya aje tausai ɗari ba ɗai don ya yi rahama ga bayi ne na tashar kiyama mutum ya ce to a ai ba mu zuwa wuta don haka bari mu yi kaza mu yi kaza ko ba mu tuba ko muna yin kaza muka mutu ai Allah mai rahama ne kada ka yi hakan akwai wani hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce inda kafirai sun san hakikanin rahama Allah da tausai ne to da su ba su ɗebe tsammani ga rahama Allah ga shiga aljanna to amma Allah bai sa kafirai aljanna sannan musulmi da sun san hakikanin wato azaba Allah da hushi ne da ya tanada to musulmi ma hankali ne bai kwantawa ga azaban nan ta Allah ya ɗebe tsoronta ya ɗebe aminci gare ta sai ran da ya taka kafa ta yi cikin aljanna ya jefa guda ya ɗauka guda ya jefa don akwai cikin sahabba annabi da ya ce ko ya jefa guda in bai wada jefa guda ba har yanzu hankali ne bai kwanta ba eh har yanzu hankali ne bai wada kwanta saboda haka Allah ya wajabta ma kai ne ya azama kai ne sosai la ya jama annakum ila yawmil qiyamati Allah zai tattaro ku ya hada ku zuwa yinin kiyama li yajazikum bi amalikum dan ya saka muku da ayyukanku wato ko daga ina anka tattaro ku to mahada dai ita ce alkiyama wasu malamai sun ce ila yawmil qiyama nan ai fi yawmil qiyama ake ni don haka ila ta zo da ma'anafi la ba fihi babu shakka ga yinin na kiyama ko babu kokanto ciki ko kuma jam'ukum a yawmal kiyama tara mutane yinin alkiyama babu shakka ciki kamar yadda shi ma yinin babu shakka ciki alladhina khasiru anfusahum wadannan da sun kai hasarar kawunan su rayukansu bi ta'ridi halil azabi suka gitta rayukansu ga azaba Allah fahum la yuminun waɗannan ba za su yi imani ba don an kaddara musu hasara da taɓewa duk yadda aka yi wa'azi duk yadda an kai ruwan wa'azi da ayoyi da hadisai za ka iske bai tasiri gare su ba ba zai amfane su ba saboda suna da rabon shankashi suna da rabon azaba wala huma sakana fil laili wannan وله sakana سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل غير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين وله تعالى ما سكن بالليل والنهار الله سبحانه وتعالى شيء ملكي duk abin ya sauka cikin dare da yini ai kullu shay ma'ana komi nashi ne wa huwa rabbuhu wa khaliqu shine ubangijin komi da kowa shi yayi halitta kuma shi da mallaka wa huwa samiu Allah shine mai ji lima yuqalu al alimu masani bima fa'alu. Allah duk abin da an ka wadi yana ji duk abin da kuma an ka aikata ya san da wannan ayi kullahum ka ce musu ghayra Allah attakhidhu waliya shi yanzu wani Allah zai zai riko abin jibinta abin bauta a abudu in bauta mai kun ga waliyu yana daga cikin sunaye na Allah ma dama alwaliyu ko to kuma alwali din nan yana nihin ko dai masoyi ko majibinci ko mataimaki to kaga auliya dole dole mutum ya yarda da fasarar cewa auliya'u yana daga cikin ma'anoni ne wato abubuwan bauta abubuwan da ake bauta ma wanda ba Allah don haka nan shekaru abubakar kuma da wasu malaman tafsiri duk sun fassara shi akan haka waliyan nan abin bauta ake ni Allah ya ce ka ce ya annabi ka ce ma mutanenka shin zan riki wani majibinci wani abin bauta wanda ba Allah ba in bauta mai fadira samati wanda Allah shine makagin sammai da kasai wa huwa mu kuma shi Allah shi ke shike shi ke arzitawa wala yut'am ba wanda ke ciyar da Allah ai wala yurzaqu aljawabula amsa nan ko kuna ganin cewa ya kamata in riki wani abin bauta ba Allah ba ba zan yi haka ba kulka ce inni umirtu an akuna awwala man aslama ka ce musu umarni Allah ya bani ya bani umarni in zama farkon wanda zai mika wuya lillahi ga Allah min al'ummati daga cikin al'umma ai ana fardun min afradil umma kenan ni ba na zo in yi mulki bane ba na zo ni ma in zama mataimakin Allah ko wani abin bauta ba a'a ni ma bawa nake daga cikin bayi wada an ka umurce ku haka aka umurce ni don haka an ce in zan harko wanda zai miƙa wuya dama ba nan kawai ba wa ana awwal musulmin ina nan da yawa wa ana awwal musulmin manzo Allah ya ce ni ne farkon wanda zan miƙa wuya walastu bi ma'azalin amma amurhum bi don haka ni ba can na tsabbace ba na zan daban da abin da nake baku umarni in ce ku aikata kawai ni wato obasaya nake mai duba kawai nake a'a aikin nan da aka ce ku aikata ni ma an ce aikata sai mu aikata ta da ku to inda annabi sallallahu alaihi wasallama ibadar ga da yake cewa mutane su yi tauhidin da yake cewa mutane su yi ba zai yi ba fa ya dara ku ila shakkin fitara ku ya alai su nan da aka ce su bi shi zai zo ga tunanin su da cewa ah, to mulki dai na ake son a yi musu shi yana son ya zan shugabansu ne kawai don haka sai ya ce su sai su yi aiki su yi sallah ya hoke ya diba sai sun kare ya ce to ta yi in zakata su yi in azumi na su yi shi bai yi to wannan zai sa tuhuma su ce to annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zauna don ya musu mulki ya shugabance su kawai to Allah ya ce a'a ka gaya musu da ni da ku an ka ba mu umarni mu yi aikin nan tare mu yi ibadan nan tare ah, sannan wala kuna wakila li an ce mini la takunan da minal mushrikina kada ka kasance daga cikin mushrikai waɗanda suke hada Allah da wani a wurin bauta don haka wanda ni kwace ku ni hana ku bauta ma wani Allah ni ma an hana ni ba zan yi shirka ba kuma ba za ku yi ba qul inni akhafu قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين قل كتي إني أخاف إن عصيت كتي مثل إن أجل صوره in na saba ma rabbi ubangiji na bi ibadati gairi ni bauta ma wani Allah ina jin tsoron azaba yawmin azim azaban nan ta yini mai girma huwa yawmul qiyama shine ranar tashin qiyama don haka ni na ni ma idan nake tsoratar da ku daga azaba in kun yi shirka ni ma ina jin tsoron wannan azaba in ne yi shirka don haka ba zan yi shirka ba man yusraf anhu yawma idh duk wanda aka juyar da azaban nan aka kare shi daga gare ta ranar tashin qiyama faqad rahima to hakika Allah ya tausa samai, ai arada lahul khair Allah ya nufi alkhairi gare shi Allah ka kare mu daga azabaka tashin kiyama wa zalikal fawzul mubin wannan shine rabo bayananne ai annajatu zahira tsira mabayyaniya duk wanda ya tsere ma wuta to shi ya tsira eh amma duk rigimar da ka tsere duk wata fitina da bala'i da ka kubuta in dai baka tsere ma wannan bala'i da bala'in wuta ba to baka tsira ba Allah ka tsirar da mu wa in yamsa saka to lokaci yayi ko to nan za mu tsaya aya ta goma sha shida a cikin suratul an'am muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya albarkace abinda muka karanta ya tasirantar da shi cikin zukatanmu kuma ya ba mu lada baki daya muna roƙon Allah ya ƙara haskaka mana zukatanmu da hasken imani da hasken Qur'ani da sunna aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum wa rahmatullah uh, wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu akalmakallahu Allah ya saka da alkhairi wannan karatun ya gudana ne a wannan masallaci na juma'a da ke fadar mai martaba a sarkin kabin argungu alhaji ismail Muhammadu mera kuma wanda ya gabatar da wannan karatun shine dr muhammad abakar wali tare da allaran mansa alhaji abakar abakar muna roƙon allah ya saka wa malam da allaran mansa da mu kamu gabaci ɗaya ya saka mu da alheri ya sa yi hira wannan aikin a cikin gidan jannatul firdaus da yake yau babu tambaya sai dai gobe